jami'o'inmu da kuma makarantayenmu na gaba da jami'o'i su suna da ƙwararrun malamai abin da ke damun su rashin kuɗi